A makon jiya ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan wannan doka a wani mataki na karfafa aniyar gwamnatinsa ta fafutukar kawar da ayyukan rashawa a Najeriya. to sai dai a jiya laraba 'yan majalisar wakilan kasar sun zartar da wani kudiri da ke zargin shugaban da yunkurin shiga hurumin ayyukan da kundin tsarin mulki ya shata wa majalisar dokoki a don haka tilas ne a dakatar da aiwatar da dokar kazalika majalisar dattawa ta yi muhawara kan wannan batu inda ta bayyana lamarin a matsayin wani kutse da bangaren zartarwa ke ƙoƙarin yi wa sashin majalisar dokoki a don haka ne majalisar dattawan ta umarci attorney general kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya bayyana a gabanta game da wannan batu dr nasiru adamu aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar bayar kano a matsayina na lauya kuma malami mai koyar da aikin lauya ina kallanta da cewa wato akwai dan burbushin wani kamar fargajaji a cikinta ko siyasa siyasa dalili shine na ɗaya dai kwace um, dukiya da ake zargin ta laifi ce na ɗaya akwai dokoki kala-kala kamar kaga icpc act wato uh, dokar hukumar na mai zaman kanta ta bincike cin hanci da rashawa icpc kaga ta yi ba da sashe-sashe da yanayin da za a kwace a rike sa'annan efcc act kansa ita na nan ita ma kuma ta ba da dama na wannan sa'annan za ka ji da yawa akan ce ta ba da dama su tafi kotu su ce a rike wannan har sai ya bayyana a zahiri wane shine mai ta ko wane shine mai ta to wannan shine saboda haka abin da ke gani eh, kamar watakila wato ko wani misali kurari ne suke so su yi amma ni a gani na dama fa da akwai dokokin nan bibiya ne kurun ba sa yi kuma in ba a bibiya doka ba za ta wani aiki haka ita ma executive order din ba za ta aiki sai dai ya amfani ta a cikin wasu bururka ni a ra'ayin a fahimta ta kenan shi kuwa sanata mas'udi aljibril doguwa wanda ya wakilci shiyar kano ta kudu a majalisar dattawan najeriya a shekarar 1999 zuwa uku, cewa yake kullum majalisa da ita ɓangaren zattawa kamata yi kowa isan ina ne hurminsa hurmin nan a cikin doka gashi nan karara kowa an rubuta an baki da fari cewa, ga irin aikin wani ga irin aikin wani so ba mu san dalilin da yasa a takaice za a dinga samun shishigi wannan bangare idan ga kuma wannan ina faruwa ne daga bangaren zartawa majalisa ce take da izini ko kuma aka bata hurumin yin doka su kuma an ba su hurumin aiwatar da dokar da aka yi idan kuma rigima ta kace mai tsakanin bangaren zartawan da majalisa to kamata yi ita kuma bangaren shari'a ta shigo domin ta daidaita yanzu haka dai majalisar dattawan ta najeriya ta ƙudiri aniyar gudanar da garan bawul ga dukkanin dokoki ko kuma wata oda mai nasaba da irin wannan da nufin tabbatar da cewa ba sa cin karo da sassan kundin tsarin mulkin najeriya ko kuma wasu dokoki da majalisar dokokin ƙasa ta aiwatar majalisu sun yi daidai su duba su gani idan akwai irin waɗannan oda da aka dinga bada a kowane irin lokaci ne na gwamnatocin baya to a kira su a duba ana amfani da su daidai idan ba a amfani da su daidai idan za a mai da su doka ne su mai da su doka idan ba za a mai da su doka ba ne to a jawo hankalin wajen bangaren zartarwa cewar waɗannan abubuwan da ake kokari a yi ba daidai ba ne. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria